الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم بذلك الثواب ويرفع لهم الدرجات احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المخلوقات وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اتقوا ربكم واعبدوا واشكروه على ما انعم به عليكم فمن نعمه فرض صيام شهر رمضان رحمه بالعباد واحمدوه واعرفوا عظم نعمته واعرفوا عظم نعمته عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر كل عام ليتكرر الفضل من الله والإنعام أيها الناس تستقبل رمضان أو تستقبل الأمة ضيفا كريما وموسما أذيما جعله الله ميدانا يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه الصالحون ومجالا لتهذيب النفوس وتزكية القلوب شهر رمضان شهر الصيام شهر الصيام والقيام وشهر القرآن والجود قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم رمضان شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه مردة الشياطين وتضاعف الحسنات وتغفر السيئات ويؤتق العباد من النيران من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله يعني الأب للصائم فرهتان فرهة عند فدره وفرهة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه في الصيام عباد الله في الصيام عباد الله تحقيق للتقوى وتربية على حسن الاستجابة لأوامر الله وتعويد على الصبر والمجاهدة وفي الصيام عباد الله حث على الرحمة ودعوة إلى المواساة وقد قيل ليوسف عليه السلام أتجوع وأنت على خزائن الأرض فقال إني أخاف أن أشبع وأنسى الجائع عباد الله وشهر رمضان شهر الجود والعطاء والصدقة الصوم عباد الله فريضة من الفرائض فريضة من فرائض الإسلام وحصن حسين من الشهوات وجنة من النار سلك الناس معه مسالك شتى وطرق متفرقة لا تجتمع أبدا فمن الناس من ينظر إلى رمضان ألا أنه حرمان من اللذات والشهوات وربما لا يتورع عن غيبة ولا يتنزه عن نميمة وجهه محمر وصدره ضيق وهو أثقل الشهور عليه لا يرى في رمضان إلا وثاقا مشدودا أمام رغباته وشهواته ومن الناس عباد الله من ينظر إلى رمضان على أنه موسم للبطون تتنافس فيه بصنوف الأطعمة وألوان الأشربة فتراهم أي ترى بعض الناس قبل دخول هلال رمضان يفزعون إلى الأسواق من كل فج عميق يكيلون من الأطعمة ويتزودون من الكماليات ومن الناس وهذا لا بأس به ومن الناس عباد الله من جعل رمضان فرصة سانحة للهو والسهر ثم انطراح في الفراش كالموتى إلى الغروب أي هو دائما في النوم نهارا لا بصيام يتلذذون ولا بقيام يعبدون ليلهم ضياع ونهارهم خسران بين مجالس الغيبة والنميمة وبين قنوات البث المباشر بخيماته الماجنة فسبحان الله ماذا يستفيد هؤلاء من شهر الطاعة والمغفرة وخير الناس في رمضان عباد الله من ينتظرون رمضان بفارغ الصبر وتزداد فرحتهم بدخولي ويش ويشمرون أي ويشمرون عن عن سائد الجد أي ويشمرون عن سائد الجد ويجتهدون في الطاعة بشتى أنواعها من صيام وقيام وتلاوة وحضور مجالس التفسير وتسبيح واستغفار وذكر وتصدق وإحسان هؤلاء هم الذين يفيدون بشهر رمضان وهكذا كان حال السلف يستقبلون رمضان بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه ويسألون الله قبوله منهم والأفو عنهم فيه والتجاوز عن سيئاتهم فاتقوا الله عباد الله وقوموا بحق رمضان كما أمر المولى عز وجل واحذروا نهيه وسقطا عباد الله واعلموا أنه يجب على على المسلم أي على كل مسلم أن يبتغي بصيامه وجه الله تعالى قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ثم اعلموا عباد الله أن شهر رمضان شهر الحب والوئام والرحمة والمغفرة فكونوا فيه من أسرع الناس إلى الخير وقربهم إلى الطاعة من أوسع الناس صدورا وأرحمهم قلوبا وألينهم نفوسا وأنداهم أيان ألسنا وأبعدهم عن المخاصمة والمشاتمة والسباب اغفروا الذلة يعني اغفروا الذلة من غيركم واكذموا الغيظ وتجاوزوا عن المخطئين فتلك أسمى معاني الصيام التي يجب أن يتربى الناس عليها قال تعالى والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake baiwa ga bayansa wasu lokatai yakan aje su na musamman domin saka alkhairinsa da baza alkhairinsa ga bayi wasu lokatai sukan zama mawasim wato lokatai ne kawai wanda Allah ke kwarara ni'imarsa da rahamarsa da alkhairinsa ga bayi haka ya sanya su cikin shekaru ba don komai ba sai don ya gafarta ma bayi daga zunubansu ya kankare masu munanan ayyukansu yake samar da waɗannan lokatan domin ya ninninka masu ayyukansu na lada ya kuma ɗaga wato ya ɗaga darajarsu ko ya ƙara ɗaga darajarsu daga matakin da suke zuwa mataki na sama ina yabo da godiya ga Allah tsira da aminci ina yabo ga Allah wato ainihin tsarki ya ƙara tabbata a gare shi ina shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ne ma'abucin yalwa ma'abucin kyauta mai yawa wacce ba ta da iyaka ba cewa ga iya faɗinta ga iya zurfinta ga iya tsawonta haka a tsaya take ta ubangiji shine ma'abucin baiwa mai yawa mai gwaɓi ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawan ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine yan halittu har wa yau tsira da aminci su ƙara tabbata ga sahabbansa tsira masu yawa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa bayan haka ya bayan Allah ku ji tsoron Ubangijin ko ku bauta masa ku gode masa a bisa ni'ima da ya a kan ku yana daga cikin ni'imomin da ya mana shine faralanta mana azumin wata ramadan ba dan komai ba sai dan ya zama rahama ga bayi sai dan ya zama ni'ima gare mu saboda haka muna gode ma Allah muna yabo a gare shi wanda ya san daraja da matsayi na ni'imar Allah da wasu lokace da ya ware na alkhairai ya aje su suna maimaituwa a cikin shekara ba don komai ba sai don ya maimaita ma bayansa falalarsa da ni'imarsa bara kayan azumi an baka falalar bara <clears throat> Allah ya raya kai raya mu muna fata ya kai mu zuwa Ramadan sai kuma aka sake maimaita watan ba don komai ba sai don ai maka falala sai dan ai maka nema sai dan ai maka rahama to wanda ya gane wannan to ya kamata ya gode ma Allah Allah shine abin godiya shine abin yabo ya ’yan uwana wannan al'umma muna fuskantar watan Ramadana yanzu, muna gab da shiga watan muna da rai, muna gab da gaba ko ƙofa ta shiga wannan wata, wani wata ne da ake kiransa wani baƙo baƙo mai karamci wani lokaci ne mai girma na baje kolin ibada da kusanta zuwa ga Allah Allah ya sanya shi wani fage ne wanda ake tserereniya masu tsere suke tsere a cikinsa bayan Allah na gari suke tserereniya kowa ya ga ya mizaninsa zai zama cikin ramadana wata ne da ake ƙoƙari a daɗa tsabtace rai <clears throat> Watane da ake ƙoƙari a tsabtace zuciya daga munanan ayyuka wata da ake ƙoƙari a gyara zukata a gyara rawuka a tsabtace su a wanke su daga ayyuka marasa kyau zuwa ayyuka masu kyau kai wata ramadana wata ne na azumi wata ne na tsayuwa wata ne na alkur'ani <clears throat> wata ne na kyauta da baiwa da sadaka shi yasa Allah ya danganta watan ma da cewa wata ne na azumi ya ce shaharu ramadan shaharu ramadan wannan wata na ramadan allazi unzila fihi alquran shine wanda aka saukar da qur'ani a cikinsa ba dan komai ba hudan linnas dan shi qur'anin ya zama shiriya ga mutane wa bayyanatin min alhuda wal furqan qur'ani ya zama hujjoji da za su rabe tsakanin gaskiya da ƙarya faman shahida min kuma shahara falyasum wanda duk rayuwarsa ta halarci wannan watan wanda rayuwarsa ta kai ramadan to lallai ya azumce shi hu. umarni ne ya azumci watan bai da zaɓi cewa ba zai ba sai a wata mai zuwa shawwal ko sai nan gaba muharram a'a ya azumce shi shine dai watan ramadana shi aka saukar da ƙur'ani ciki kuma shi ne watan azumi wanda ba ka da wani sai shi ramadan shi dai ramadan ɗinnan wata ne mai karamci in an ce karimi shi ne wanda ke baiwa yake kyauta yake bayarwa bayan wadda ba a cewa ga iyakata wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna cikinsa don masu sha'awa masu kwaɗayi su je su shiga wata ne da ake kulle ƙofofin wuta saboda ainihin an kulle ƙofar masu masan shigan su ma an kulle masu ba za su shiga ba saboda wata ne kawai na alkhairi an kulle ƙofofin wuta an kuma buɗe na aljanna Allah ka ba mu shiga waɗannan ƙofofi na aljanna Allah ka sa mu cikin wanda za mu gane wannan falala mu tinkare ta mu shiri shiri na gaske domin cin gajiyar wannan wata wata ne da ake ƙuƙunce manya-manyan shaiɗanu wato ainihin mara da tushe manya-manya wanda suke hana bayan Allah na gari ibada ba wannan wata da ana ɗaɗɗaure su a ƙuƙume su shi yasa za ka ga har mutane wanda ba su damu da zuwa sallar jam'i suna zuwa wanda ba su zami da kame baki sun kame kowa an fuskanta zuwa ga Allah saboda an raba mutane da manyan shaidanu Allah ka samu dace wata ne da ake ninninka ayyuka na kyawawan ayyuka a cikinsa sadakar ka ciyarwarka tufatarwarka alkhairinka maganarka ka mai kyau karatun duk waɗannan ayyuka hasanat idan kai za a ninninka maka su sai dai wasu ba su fahimtar anan in an je an ce masu su taimaka da ciyarwa ta azumi tun a cikin wannan wata na sha'aban domin shirye-shiryen ciyarwan sai su ƙi su ga wai sai watan ya kama saboda fahimtar su sai a watan ne ake ninka ladan ai niyyar ka uwa ita ce Allah ke kallo ya gudanar maka da abin da kai ka ba da dubu ɗari miliyan ɗari don a ciyar da bayan Allah da marayu da mabukata a yi sallar turawihi a yi tahajjud duk abin da ka bayar ko a cikin watan rajam ne amma da niyyar ciyarwar azumi da aikin azumi ladan ka na nan, kuma za a nan ninninka maka ninkawar azumi ba cewa aka yi ka baya a sha'aban wai ba za a ninka maka ladan ba amma niyyar ka ita ake kallo kuma a irin ta yadda kai ta haka Allah zai baka lada ya ƴan uwa wannan wata ne da Allah ke gafarta munanan ayyuka da bawa yayi Allah ya yafe ma bawa ya kawar da kansa ga wannan laifin na bawa wata ne da ake yanta bayi daga wuta yantawa ma'ana bayan da sun yi aikin da sun cancanci Allah ya kai su wuta da laifin da suka yi ma Allah sai Allah ya yafe musu ya ‘yanta su ya gafarta masu wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ya samu gane wannan shi ya sa wanda ya azumci ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman ladansa wurin Allah to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ya ‘yan uwa hadisi ingantacce ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara masu yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ai wato aikin da ɗan adam ya aikata musulmi za a ninka masa shine daga hasana ɗaya ta koma goma wato kowace hasana bi ashar amsaliha sai a ninka ta kuma har zuwa ɗari bakwai gwargwadon niyyar mutum gwargwadon kyautata sa gwargwadon yadda za a ninninka masa ayyukansa sai annabi ya gaya mana hadisi kudisi Allah maɗaukaki yana cewa illa sau sai azumi kaɗai. shi kaɗai Allah ya ware ya ce fa inna huli shi kam nawa ne azumi nawa ne wa ana ajizi be ni zan sa kanka da shi ma'ana ni ne zan ba da ba magana cewa ladan goma ne ɗari bakwai ne nawa ne ni kawai zan ba bawa abin da na so na ladan da ba wanda ya san iyakacin shi sai ni Allahu akbar Allahu akbar Allah na san mu da falala Allah na san mu da ni'imarsa da rahamarsa da aljannarsa Allah ya ba mu ikon wannan azumi da kyakkyawan niyya saboda haka Allah annabi yake ba mu labari me dalilin da ya sa haka a cikin wannan hadisi kudisi Allah yake cewa saboda bawa ya ba abubuwansa na sha'awa saboda ni ya ba su saboda ni saboda haka ni kuma ni ne zan sa kanka masa ba magana kaza za a baka lada kaza goma a'a hasana ce wannan duk abin da kai na alkhairi daga ɗaya za a ninka shi zuwa goma goma zuwa ɗari bakwai amma azumi shi ladan shi ya fi ƙarfin wannan Allah ya sa mu dace a wannan hadisi dai na abi huraira annabi ke cewa mai azumi na da ababen farin ciki guda biyu farin ciki na farko yayin buɗe bakinsa lokacin da rana ta tafi za ta faɗi ka aje abin shan ruwa a masallaci za a sha ruwa tare da miskinai fakirai ko a gidan gidanka ne lokacin kana gani farin ciki kake za ka ci za ka sha wannan farin cikin ka na farko kenan na biyu wato ainihin annabi ya ce lokacin haɗuwa da ubangijinsa sadda za ka je a ce ga wata kofa ku kaɗai masu azumi za ku shige ta sannan ka ga aljanna ka ga abin da ba ka taɓa gani ba a duniyan nan wannan shi ne farin ciki na biyu da mai azumi zai yi annabi ya ce bashin bakin mai azumi da za ka riƙa ji saboda ba ci ba sha wani abu da ke fitowa daga uwar hanji duk makilin ɗinka da burushinka da aswakinka ba zai hana shi ba to wannan ya ce wato a ɗebu inda lahimin rihil mis ya fi miski daɗi a wurin Allah ƙanshi kenan daga wannan kai warin da kake ji a wurin Allah ya fi miski ƙanshi wannan duk ana so a nuna maka azumi ashe wani abu ne kawai da Allah wata ne da ya tanada kawai saboda ya mubayi rahamarsa ya ƙara ƙaunar bayansa masu yin azumi su kuma bayan su ƙara kusanta zuwa ga ubangijinsu Allah ya azurta mu da azumi irin na magabata ya ‘yan uwa musulmi shi azumi yana tabbatar ma mai shi jin tsoron Allah mana yana ƙara ma mai azumin azumi daga cikin fa'idojinsa da abin da yake haifarwa yana ƙara ma mai shi kusanta zuwa ga Allah yana ƙara ma mai shi taƙawa yana ƙara ma mai shi tarbiyya ta yadda zai gyara masa zuciyarsa ya gyara masa imaninsa ya gyara masa kusanta su zuwa ga Allah ya ji banda aikin alkhairi ba abin da yake so shi yasa ƙarshen ayar da Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaqun babban hikimar azumi da sirrin da ke cikin shi shine ya kara ma mai shi tsoron Allah shi yasa annabi yake cewa ba buƙatar ma mai azumin da bai bashe da zir da magana ƙarya ba buƙatar ya bacci da sha ma'ana yaje je ya ci kawai yunwa yake sha bai da lada wurin Allah saboda mai azumi mai takawayo shi zai ƙirƙiri ƙarya ya ma wani yaushe zai magana da bata dace ba kai da kake azumi kamar yadda za mu ji karshe cewa azumin ko wani tsokane ka ka ce ya haƙuri ni azumi nake ya ‘yan uwa in muka duba mu ƙoƙari mu gane sirrin azumi shine ƙara mana jin tsoron Allah ƙara tsabtace zukatanmu wajen ƙoƙarin karɓar umarnin Allah duk abin da Allah ya ce mu yi to mu ta gaugawa mu yi abin da ya hane mu mu nisance shi sannan da saba mu zuciya da haƙuri tun daga huduwar alfijir har faduwar rana kana ci kana sha aka ce yi haƙuri kuma ka haƙura to sauran rayuwar kama duk sai ka saba da haƙuri duk abin da Allah ya ce haram sai ka haƙura ka bar shi abin da ya ce ka yi sai ka daure ko ka ba ta so ka yi ka haƙuritar da ita abin da azumi yake sabar ma mai shi kenan sannan da mujahada Shi shine gwagwarmaya da ƙoƙari. azumi ba abin da yake kara ma mai shi uwa sai lafiya sai ƙarfi. ba wai azumi yana sa lalaci ba ne, kamar da wasu ke zato yadda wasu ke tsammani azumi yana kara ma mai rahama tausayi kenan da jin kai yana sabon ma mai shi muwasa shine miƙawa ragwantawa tausaya ma bayi kai sai ka ji yau da kila a yanayin rayuwar da ka tashi kai mawadaci ne baka san babu ba ka san yunwa da kishi ba sai wani lokaci ya zo aka ce har da kai sai ka ji yunwa ga abincin ga furut cike da abubuwa na furut da sauransu aka ce a a yi haƙuri ka wani kai wani baka ci ba baka sha ba sai ka saba da wannan yunwa in ka ji ta sai ka ce ashe bayan Allah nan miskinai abin da suke ji kenan sai ka rika muwasati zuwa gare su har wa yau aka tambayi annabi yusuf alaihi salam an ba shi taska dukiya al'umma ta ƙasa gaba ɗaya shine aminul am a kanta shine mai kulawa da ita sai aka ce ya annabi yusuf ya kake jin yunwa ga kuma taska gabanka ta kuɗi ya ce ya za a yi ba zan ji yunwa ba bayan wasu suna jin yunwa ma'ana ba dukiya ta bace ta al'umma ce sannan kuma in na ɗauka na ci su suna da yunwa ban yi daidai ba kun ga wannan annabin Allah kenan wannan yana nuna mana kenan bai kamata wani ya taɓa dukiyar al'umma ba in ba tashi ba dan an bashi a matsayin aimana an danka mai a matsayin shugabanci domin ga abinda annabin Allah ya ce ya ce ai ba zai manta da masu yunwa ba shi yasa shi bai kamata ya taɓa dukiyar al'umma ba yan uwa wata Ramadan wata ne na kyauta wata ne na miƙawa wata ne na sadaka wata ne na alkhairi ya ‘yan uwa watan ramadana Allah ya farlanta shi a wannan al'ummar tamu da ma wanda su gabata don ya zama alkhairi a gare mu ya zama wata katanga babba da za ta katange mu daga auka ma ababen sha'awa sha'awar son cinka da shan ka haƙura da kusantar iyali to sauran abubuwa ma na sha'awa wanda Allah ya haramta sai ka haƙura ka basu shi yasa aka farlanta mana wannan azumi ɗin wata ne da yakan zama garkuwa daga auka mauta, garkuwa abin da zai zama tsakaninka da abin da baka so watan ramadana wata ne yana cikin wannan sai dai duk da haka mutane sun rarraba daban-daban dangane da watan ramadana in ya kusa zuwa tunaninsu da irin yadda suke fuskantar wata ɗin wasu mutanen su a fahimtar su idan ramadana fa ya zo wani wata ne da ke takura ma al'umma mutane da ke haramta mutane jin daɗinsu da ababen sha'awarsu shi yasa irin masu wannan tunanin ko ramadana ya shiga za ka ga ba su daina yi da wani ba sa daina annamimanci za ka ga fuskar su baƙiƙirin ta yi jawur saboda mai su azumi a wurin su wata ne na takura ma al'umma irin wannan mutanen za ka ga zuciyarsu tana cikin kunci za ka ga su ganin da suke ma ramadana wata ne kawai wanda yake wahalar da al'umma wata ne da ba yanda ka iya ana azumi kai ma dai kana yi don ka a ce ba ka yi to irin waɗannan al'ummar sun yi kuskure sun yi ganganci su gyara niyyar su yi ma ramadana kyakkyawar fahimta saboda mai wannan fahimtar ramadana zai zo ya wuce bai ci gajiya komai ba zai zama cikin irin waɗanda annabi ya addu'a jibrilu ke cewa amin ko kuma jibrilu yayi annabi yake cewa amin Allah aka roƙa shine mai girma manzo da babu kamar shi shiye jibrilu shiye addu'ar sannan annabi ke cewa ne amin wanda ramadana ya shigo ya fita bai yi abin da za a gafarta mashi ba to Allah ya tsare mu kashi na biyu na mutane su ne wanda su kuma in ramadana ya gabato to tunanin su cikin su sai su ta ganin kamar in ramadana ya zo cikin ƙara ci ake fiye da cin da in da kana cin kilo ɗaya sai su ga kamar yanzu biyu za a ci wanda ba haka al'amarin yake ba yan uwa irin masu wannan tunanin sai su yi ta tara abinci iri-iri ababan sha ne ababen tsotse-tsotse da ababen jin daɗi su a fahimtar su ramadana wata ne fa na firgici a maza-maza a tara abinci yau ana kasuwa gobe to wannan ba cewa aka yi ka tanaji abin da za ka ci ka sha da iyalinka ba ba cewa aka yi laifi ba ne amma ka yi tunani cewa wannan kaɗai shine manufa zuwa ramadana shi ma malamai magabata suka ce kuskure ne kuskure ne daga cikin mutane akwai wanda su kuma suna ɗaukar ramadana lokaci ne na wasanni da warigi lokaci ne na share bacci da rana da daddare kuma a yi tafira to mu nan ƙasar ɗan sauƙi-sauƙin mu rashin wadata wutan nefa da ɗan fama da talauci amma ƙasashen da suke fama da jin daɗi da rayuwa in ramadana ya zo matasansu gangancin da suke da rana ai ta share bacci da daddare kuma aje aita ai ta wasannin banza haka ba za a yi bacci ba sai asuba ta yi sannan shi kina a fara bacci wannan ganganci ne yan uwa ramadana wata ne na azumi da rana ku dubi yaƙi da annabi ya ci nasara galibin su cikin ramadana ne ba su habbai bacci suka yi ba za ka fita kasuwa za ka tafi wurin aiki ba abin da ramadan zai hana maka muddin kana da ƙarfin niyya ɗan uwa amma ka ce za ka shantake bacci da rana da daddare kuma a je a sanya talabijin gaba ana ta kallo a kamo tashoshi na batsa na lalata ana kallo ta wannan kana so ka rushe ladan azuminka su ma masu wannan yanayin ba su gane falalar ramadana ba ko ba za su ci fa'idar ramadana ba kashi na uku ko in ce na ƙarshe su ne bayan allah na gari wanda suke kallon ramadana gashi nan ya tinkaro wani wata ne da za mu yi masa shiri na musamman na haƙuri mu ƙara guziri na farin ciki da zuwansa ka ji a zuciyarka kana ta murna kana jin daɗi ga wani wata watan alkhairi kana ta roƙon Allah Allah ya raya ka zuwa ga wata to masu wannan su ne suke samun wato riba zuwa ramadana sai su ƙara zage dantsi su ƙara ƙoƙari su ƙara ijtihadi wajen ayyukan ɗa'a, da shirye na musamman domin wannan wata ɗin domin aiwatar da ayyuka daban-daban na ibada daga cikinsu akwai ƙiyamu ramadana sallar turawihi kenan ko ka kira ta tahajjud ko ka kira ta qiyamul laili dukkan su ma'anarsu dai qiyamul ramadana haka nan tilawatul qur'an yawaita karatun qur'ani magabata sun kasance suna shagala cikin ramadana da yawan karatun alkur'ani haka nan halarta wuraren tafsiri da wuri da yawaita tasbihi da istighfari da ambaton Allah da yawaita sadaka da ihsani waɗannan duka suna cikin wanda mutane nagari su shirye-shiryen da suke kenan idan da kana karanta hizbi biyu to yanzu bari in kara su zama hudu idan da ina sauka a wata sau ɗaya yanzu bari ta zama biyu shirye-shiryen su kenan idan da ina sadaka ta dubu kaza yanzu bari in ninka idan kaza duk wannan su shirin da suke tanajin da suke ma ramadan kenan tunda sun ji wata ne na rahama wata ne na gafara wata ne na ninkalada wannan su ne bayi na gari aka ce haka za kana halu sala magabata na gari sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in irin su imamu malik su haka suka kasance suna tserereniya ne suna wato wa yake so ya riga wani idan ramadana ya kusa kuka suke da hawayensu da idanunsu saboda ƙara jin tsoron Allah da jin tsoro kuma ramadan ɗin zai zo ko zai riske su ko yanzu za ta zo ko an jima ko gobe Allah ya ji kanmu ya gafarta mana suna fatan samun rahamar Allah suna kuma tsoron azabarsa suna roƙon Allah ya karɓa masu ayyukansu na alkhairi ya yi masu afuwa ya kuma kau da kai ya yafe masu daga munanan ayyukansu saboda haka ya bayan Allah ku ji tsoron Allah ku ba ramadan haƙƙin san Allah ya nuna mana ramadan haƙƙin ramadana shine ƙoƙarin bin dokokin Allah a ciki da kame baki da azumi irin na magabata ku yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah ku nisance su ku daina taɓa saɓo ku daina taɓa aikin zunubi abin da zai tsokano mana fushin Allah dama ga abubuwa muna ta fama da su ruwa ya yi ƙaranci fitintinu iri-iri saboda yawan musibu da sabo da ake tayi a ban ƙasa saboda haka ya bayan Allah ku ji tsoron Allah ku sani lallai wajibi ne ga kowane musulmi idan Ramadan ya zo to ya kyautata niyyarsa ya yi nufin yin azumi don Allah saboda faɗin Allah cewa wato ainihin ba umarci mutane ba sai su bauta ma Allah shi kadai kuma su tsarkake addini a gare shi hakanan da faɗin annabi da yace, wanda ya azumin ramadana yana mai imani da Allah kaga baya shirka kenan bai zuwa wurin yan bori yan duba sannan yana mai neman lada wurin Allah ba yana azumi ba dan a ce yana yi dan ka a ce bai yi to Allah annabi ya ce wannan an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya yafe mana abu na ƙarshe shine ya ƴan uwa azumin ramadana ko watan ramadana wata ne da ke ƙara soyayya tsakanin bayi in so ka kaso ni mu ƙara danƙulewa mu zama abu guda mu ƙara jin tausan junanmu mu mu riƙa yafe mu junanmu mu mu riƙa kau da kai ga abubuwan da ke faruwa tsakanin mu na saɓani mu yafe mu juna tunda wata ne na gafara in kana so Allah ya gafarta ma kai ma gafarta ma dan uwanka wanda kuke tare wata ne da ake taruwa a dunkule a zama abu guda wata ne na ibada dai duniya inda ka tafi shine dai wannan wata na ramadana din shi yasa wata ne na jin kai na tausayi na wato tausaya ma yan uwa saboda haka harshen ka ya zama ka kame shi karka zo kana nadama duk ayyuka na rikici da fada da husuma ka nisance su ka kame kamar yadda Allah ya yi mana bayani cikin aya mai girma ya ce wanda suke kamewa daga fushi in an masu su yi afuwa su rangume ma mutane to Allah yana son su kuma Allah yana son masu kyautatawa sannan kuma da hadisin manzo sallam da ya ce shi fa azumi da kuke gani garkuwa ne wanda yake ya zo ranar da yake azuminsa wani ya gan shi ya ce masa wato ya tsokane shi da fada to kar ya biye masa kare yadda ya wani jahilci kare wani magana ta batsa kare magana mara kyau saboda haka in wani ya nemi ya faɗa da shi ya ce ni azumi nake kai haƙuri ya ƴan uwa muna buƙatar addu'ar ku ana buƙatar tadarru'i shine kankan da kai da komawa ga Allah wannan yanayi da muke ciki yanayi ne da muke buƙatar mu kara komawa ga Allah in aka ce komawa ga Allah shine mu nisanci ayyukan sabo sannan mu yi ƙoƙari mu rika ayyuka na ibada wanda Allah zai yarda da mu ayyukan sabo suna farawa daga shirka babban sabo da yafi kowa kenan ayyuka na tsafe-tsafe da canfe-canfe sannan da bid'o'i abinda annabi bai sani ba sannan da ayyukan sabo da fasikanci mu nisance su gaba ɗayan mu da mu da ƴaƴan mu da matan mu sannan bayan haka mu kusanci Allah da ya masa da'a da ya masa biyayya abinda ya umarci manzansa mu yi na bauta mu yi to sannan sai mu ɗaga hannu mu addu'a da nufin Allah ka kwarayen mana da wannan musibu masu nufin mu da sharri Allah ka san su ka san su Allah ka mana maganin su na cikin gida da na waje duk wanda suke nema su taya mana da hankali Allah ka san su Allah ka kawo mana da su Allah ka mana maganin su abu na biyu karancin ruwa da muke fama wancan hudu mu mutu rana ita mun magana sabubban da suke sabbaba a rasa ruwa ya kamata mu ta yakar su zinace zinace da fyaɗe da luwaƙi suna cikin bala'in da suke sababa hana ruwa to sai a ta yakar su اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ربنا لا إله ربنا إلا لا لا رب لنا سواك نرجوه ولا إله غيرك ندعوه ونتوصل إليك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى نتوصل إليك بأنك أنت ربنا وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير نتوصل إليك سبحانك بأننا لا نشرك بك شيئا أن أن تف أن تفرج عنا ما حل بنا وأن تنزع عنا ما ما يبتلي amina. Amin. في أي شأن من شؤوننا يا رب العالمين فأنت ربنا ومولانا إليك تضرعنا وشكوانا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالسيب النافع يا أرحم الراحمين اللهم إن بلادنا والعباد من البلاد والجهد ما لا نشكوه إلا إليك يا رب العالمين اللهم masƙi biha yani ibadaka Allahumma masƙi yani bahimataka wa wa yani Allahumma masƙi biladaka almayyit ya rabbal alamin اللهم قد رفعنا إليك أيدينا فلا تردنا بذنوبنا خائبين ولا من أطاياك محرومين يا أكرم, يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ربنا ونتوب إليك سبحان subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم انصر أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أئمتنا وأمتنا وولاة أمورنا برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم الله أكبر سبحان الصغار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي سبحان صنع الله لمن حمده الله لك الله أكبر الله أكبر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 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر